gafarta mana, ina hukuncin <clears throat> wanda ya yi kakin majina a lokacin azumi kuma ya haɗi ko akwai azuminsa malamai sun saba bayani a kan wannan tambaya ce da ake ta maimaitawa wannan kazamta ce kai kakin majina kuma ka haɗe an san majina ba abinci ba ce ko cikin bakinka take kamar miyau ne idan ka haɗa miyau menene azumi ya kare to haka ma irin majina da sauransu don ka haɗe azumi bai kare ba sai dai malamai sun kyamaci ka haɗe majinar domin dai kai kasan ba ta magani yunwa sannan ƙazamta ce kawai sannan wannan majinar da ka kako tana tare da wasu bacterias da kuma wasu ƙwayoyin cuta daban-daban idan ka haɗe waɗannan ƙwayoyin cutar za su shiga cikin cikinka ba mamaki wasu daga cikinsu su yi ta asiri wajen kawo maka wata rashin lafiya an fahimci wannan don haka idan an sha ruwa sai ya kokari ya nemi falajil ya sha wannan shi kuma yake cewa wai ko da bino na da wani side effect ya an yi masa overdrug tau da bino ba drug ba ne an fahimta ba za mu kire shi da sunan drug ba amma da yana da kuma magunguna yana da sinadarai na magunguna masu yawa a cikin shi ban samu inda aka ce dabino yana over a ci shi da yawa ba sai dai kuma ko menene dan adam ke yi mafi alkhairi shine yayi abu tsakiya ko larabawa ba annabi ba domin ana jingina wannan maganar da annabi ba maganar annabi bacci suna cewa khairul umuri awsatuha mafi kyawa al'amari shine na tsakiya to sai dai maganar tana da shawahid cikin qur'ani wanda ke tabbatar da cewa gaskiya ce idan muka duba Allah maɗaukakin sarki yana cewa waka zalika ja'alnakum ummatan wasata sana hafizu ala salawati wa salatul wusta ko sannan la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha wabtagi baina zalika qala innaha bakaratun la faridun wala bikirun awanun baina zalika kun ga ko ina dai ana nuna tsakiya shine alkhairi ko kada ka faifaye kuma kada ka kai kanka baya kada ka bari a kai a barka na baya kuma kada ka shiga cikin yan wuce gona da iri an fahimci wannan sai ka tsaya tsakiya ko idan kana tafiye tsakiya insha Allahu ta'ala idan wani abu ya rusgu gaba ba zai same ka ba idan kuma an yi baya ba zai same ka ba da fatar an fahimci wannan don haka sai ka ci dai bakin iyakacin gwargwado sannan ɗan adam dai shi mai hankali ne kamar yadda Allah ya halicci shi ko ba za ka yi ta ci kai ta ci ka ci ka ciki ka wuce ka ba amma shi da bino abinci ne kana iya cin shi har ka ƙoshi sai dai kada ka wuce ka shi kan shiga ƙoshin kuma musulunci bai da buƙatar ka yi irin mugun take cikin nan sai ka salala ta shiga da makamantansu kamar yadda wasu ke in an sha ruwa ya ci wancan ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan sai ciki ya cika a tashi ana hayya ala sola hayya ala fala yana nishi bai ya miƙe waye ya sallah ko ko an sallan da an yi isha'i da shi ba a tarawihi tare da shi jiki ya yi nauyi sai a yi kokari a kiyaye Allah ya taimake mu wannan shi kuma tashi tambaya yake cewa menene hukuncin cewa rasulullah tare da lima a cikin sallah lokacin da ya jawo suratu muhammad to wannan na ga mutane suna yi amma ni ban san inda suka karanta ba idan ana sallah don an ce muhammadu rasulullah na ma'ahu ashiddaw alal kufari ko ruhama'u bainahum to ban samu inda aka ce gashi annabi ya karanta ta sahabbai sun cika mishi ba abin da na sani annabi ya ce idan liman na karatu to mutane su yi shiru man kana lahu imamun fakira atul imam lahu wanda yake da liman karatun da liman kai shi a karatun shi shiru zai ba zai karba ba an fahimci wannan duk abin da liman ya faɗi ba za ka karba ba wani abu da kake ganin za ka iya cikawa abin da kawai aka sani alfathu alal imam idan ya kuskure ka kai mishi buɗi ya liƙe yana ƙoƙarin ya ja ya ja ya ja ya liƙe kun san ƙur'ani ya ke ko duk yadda ka kware ga qur'ani wata ran sai ka ja ba daidai ba an gyara maka duk da annabi sai da ja qur'ani ba daidai ba a cikin wata sallah ya ja ya ja ya ja ya kasa kai dole ya ruku'i da ya kammala sallah sai ce ina ubayyu wanda wannan ubayyu annabi ya ce wa akra'uhum likitabillahi ubayyu wanda fi kowa iya karatun ƙur'ani cikin al'ummata shine ubayyu ya ce ina ubayyu ubayyu ya ce gani ya rasulullahi ya ce kana cikin sallah ya ce ya ce mi yasa ba ka taya min ba shi kuma ubayyu yana tsoron ya taya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da qur'ani kada ya kaudi ya riga masallaci an fahimci wannan don haka abinda kawai na sana yi wanda ya ce rasulullahi din nan sai ya karanto inda ya karanto idan ka faɗa mishi ka ce ba a yi kuma ya liƙe ce sai ya yi don Allah kada ka yi faɗa da shi sahabai sukan samu saɓanin fahimta amma ko ba su yi faɗa ba akwai lokacin da aka zo garin makka lokacin khalifancin Usman bin Affan Allah maɗaukin sarki ya kara mishi yadda annabi idan ya shigo garin makka yana ƙasarun sallah yana salatul musafir to ga usman bin affan ya shigo ya ce shi ba zai yi salatul musafir ba cikawa zai yi abdullahi dan mas'ud ya ce faga hadisi annabi shi kuma usman allah ya rufe mishi bai fahimci abin ba shi kuma ce ga ayar qur'ani ai ayar qur'ani cewa ta yi babu laifi gare ku don haka kun samu ku yi ko ga ku yi shi kuma ce annabi ya fi mu iya sanin qur'ani shi ya fassara akan dole mu yi aka samu sabani mai yawa kowa ya ja tashi jama'a amma da aka zo da yake usman bin affan ne limami da ya cika sallar sai abdullahi dan mas'ud ya bi shi aka cika sallah tare da shi ana gama sallah sai almajiran shi suka ce ya abdullah ya abdullah ka ce muna ga da annabi ya ce kuma ka bi wannan limamin sallah ya ce ka ku dakata inna khilafa sharrun sabani musiba ne idan na ja na bude nau sahu gobe kuma sai wani ya bude nashi sahu jibi sai a zo wajen aikin haji kaga ana sallah daban-daban amma saboda kokarin da suka yi suka dinki haɗin kan da ke tsakanin su yanzu gashi idan mun je aiki haji limami kwara ɗaya ne har zuwa yau da sun fara a wannan lokacin da yau akwai limami ya fi ɗari ko dubu kamar yadda muke iya ganin saɓanin da muka waye gari a cikin shi yau don haka sai a yi kokari a kiyaye Allah madaukakin sarki ya haɗa ka al'ummar musulmi to haya tambaya ta ya ce me ake cewa a ƙarshen suratu tin idan liman ya ce menene alaysa bi akamil hakimi taushiru shiru ake yi idan an cimma wannan lokacin idan nan zai ruku'i sai a bi shi a ruku'i tare da shi duka wanda ya ci ga abin da za a ce a cikin musulunci to fa alaihi bi hujja ya kawo dalilin cewa wannan abin idan bai baka dalili ba kai sai ka tsayo akan abin da yake tabbatacce gare ka shi kuma ka bar shi da nashi ka yi kokari ka yi mishi nasiha idan ka samu littafin ihya sunna na dan fodiyo Allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama yana karantar da mu yadda ake akwai munazara sai ku zauna zaman ruwan sanyi da sulhu ku tattamna wane to aini abin nan da kake yi ba haka nake zaton shi ba shi ma ya ce ni ba haka nake zato ba ku sanya ikhlasi a ciki idan Allah ya datar da ku shikenan wa billahi alhamdu idan ba ku dace ba to kada ku tashi kuna gaba da juna ku yi ta fatar Allah ya hada kalman ku daya an fahimci wannan ko yaushe shi yake bukata ga al'ummar musulmi ba neman rarrabuwar kanu ba Allah madauke sarki ya taimake mu lokaci ya lokaci yi yana wani kamar kai magana da biyu kace gaskiya kana an gano na wani 20 akwai abubuwan da na ambata su diabetes da makamantansu kwarai da gaske yana cikin sahihul bukhari hadisi abdullahi da umar Eh, wajen rabbana wa lakal hamdu idan aka ce rabbana wa lakal hamdu akan ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi imamul bukhari da muslim sun zo da hadisi annabi ya dago kan shi daga rukku ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai wani sahabi ya ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi annabi bayan an gama sallah ya ce wane ne ya faɗi wannan kalmar mutumin yana tsoron ya ce shine sai dai ya ce ni ne ya rasulullahi sai ce wallahi na gama la'iku talatin da wani abu suna gaggawa wane ne zai fara rubuta wannan kalmar da ka faɗi don haka yana cikin sahihul bukhari wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam